Masu sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu barkanmu da yau, barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wata muhawarar Studio Kalangu. Shirin muhawarar Studio Kalangu wani hili ne wanda a cikin shi muke tattaunawa kan maudu'ai daban-daban na rayuwar al'umma ta da kullum, wanda suka hada da ilimi da horo da tattalin arziki da kiwon lahiya da zamantakewa, inda muke gayyato masana su ba mu karin haske kan batutuwan da za mu tattauna a kai. Shirye-shiryen Studio Kalangu suna zuwa muku ne ta hanyar gidajen rediyoyi biyu. a cikin jihohi guda takwas na kasar niger kuna iya samun shirye-shiryen a kan shafukan sada zumunta kamar su facebook whatsapp da kuma yanar gizo shirin muhawarar studio kalangu na yau ya yi tattaki zuwa cikin jihohin kasa don ƙara kusantar masu sauraron mu yau muna a gidan radio muryar talaka na dokoro da ke jihar maradi inda za zamu tattaunawa a kan shi zai karkata ne kan lahiyar dabbobi shin yaya ne ake gwagwarmaya cututtukan dabbobi a cikin gundumar ta da cututtukan dabbobi dai wasu kwayoyin cuta ne ke haddasa su kuma sukan iya kasancewa ga ɗan adam ta hanyar dabbar da fatar lahiya ko kuma wasu ƙwarin da ke tattar da dabbobin a cewar hukumar duniya ta kiwon lahiya kashi sattin cikin ɗari na cututtukan da ke doron ƙasa suna da alaƙa ne da dabbobi wannan shi ke nuna cewar haɗa mu'amala ko kuma zama waje ɗaya dabbobi na iya kasancewa babban illa ga lahiyar ɗan adam shin wani cututtuka ne dabbobin ke iya haddasawa ga ɗan adam ta yaya ne wannan cututtukan kan iya zama illa ga dan adam shin ta yaya ne ake gane wannan cututtukan domin amsa wannan tambayoyin da ma za su biyo ba a cikin shirin ya samu ka gayyato muku anan cikin ɗakin magana na radiyo murya da kwaro da wakili na ma'aikatar kiwo ta gundumar da kwaro cewa da malam isa musa tazar barka da zuwa malam isa barka ka dai madam muna tare da wakili na ƙungiyar makiyaya ta ƙasa cewa da aren reshen da kwaro malam rufa'i amadu sarkin rahi barka ku da isowa barka ka da wallahi ina muku barka da isowa nan ga kuma mun yi farin cikin zakkuwarku a tare da mu akwai ma'azu marafa shi kuma makyayi ne barka ku da zuwa ma'azu barka kare sannu barka baki mun gode da karbi goron gayyata na muhawarar studio kalangu ni hawa usman nake mana lale marhabin madalla mu soma shirin da ku wato Malam Isa Musa Tazar na ma'aikatar da ke kula da kiwo a Dakoro. Kamar da muka faɗa a can sama wato a farkon shirin, cutar dabbobi na samuwa ne daga dabba mara lahiya zuwa ɗan adam. Shin ko za ku iya ba mu wani takaitaccen bayani kan wannan cututtukan a nan Dakoro? To, <clears throat> Assalamu alaikum. Eh, malama na gode da kuka ba mu wannan hili. wanda za mu dan tattauna bisa kan eh, cututtuka wanda suka shahi dabbobi kamar yadda kuka ce eh, lalle eh, akwai cututtuka da dama wa'anda daga su ne dan adam yake kamuwa da wa'ansu cututtuka kamar wa'annan su suna da dama amma eh, ba dukansu ba ne ba ake gauga samu musamman waɗanda suka yi bayyana a cikin jihar da kwaro kamar yadda muka sani akwai cuta wadda ake ce tandar wanda ga turanci ake ce mata sharban bacteria to lalle ita wannan eh, ciwo ne wanda ana samun shi a cikin dabbobi a cikin gudunba da kwaro kuma ciwo ne wanda eh, idan dan adam ya yi unhani da naman shi da jinin shi da wato duk da abin da ya shahi eh, abin gan dabba wadda ta kamu da wannan eh, rashin lahiya yana iya zama illa ga dan adam to akwai kuma kamar irin wannan cutar tsuntsaye wanda kuka sani na yanayin yanzu wanda ake ce ma girfa aviyar shi ma abu ne wanda cuta ce wadda sosai in ta kama tsuntsu kuma duwan wanda dan adam da ya yi hulɗa da su insha Allah kuma sai dai wata kariya ta Allah shi ma zai iya eh, ɗaukar wannan ciwo akwai kamar eh, cutai tari ita ma eh, ana iya ɗaukar da daga dabba zuwa ga mutum to kamar yadda na kwatanta muku cututtukan da suna da dama to amma in kamar mu dawo bisa kan cututtukan waɗanda suka yi. aka yi samu cikin da kwaro to su kuma e, ba a cewa ba su da illa bisa kan ɗan adam amma dai suna da illa da façon indirect kamar yadda za a kwatanta kamar tun da e, shi kiwo da za ka shi don ka karu ne e, don ka biya bukatun gaban ka ne in ta kama to in ya zamanta kuma akwai abubuwan da za su rage ma wannan kiwon guzari kenan yana da matsala yanzu kama a cikin wannan cututtukan duka bai nan gaba ɗayan ɗinsu kamar dukkan su ne ake iya samun su a nan da ƙoro ko kuma akwai wa'ansu wanda suke nan wanda ake samun su a da ƙoro. bon kaman eh, shi tandar wanda wanda na gaya muku na ce shi wannan ciwo ne wanda ake iya samu a cikin da ƙoro eh, kaman ciwon tari wannan shi ma duk da yake mutane ba a gauga bayyana tunda mayawanci inda ake sai inda muka yi gauga samu shi cikin mayanka aka yanka ana samun dabbobi masu wannan abin gai masu irin wannan cututtukan eh to amma bayi da ƙarfi sosai sosai cikin eh, jihar da kwaro kamar su abin ga eh, grip aviyar wannan kun san shi kuma wannan abu ne wanda ba kullum yake faruwa ba mm, me ana iya samun shi tunda kamar abin da ya same sa ne yarda na zancen nan wurin eh, nan shekaran jiya tsare iyakanmu da gidan rumji an samu fuwaye wanda an ɗauka an kai labo labo sun tabbatar da cewa kenan ita ce mm, eh, mura tsuntsaye kenan tun da muna makwabtaka da su dole ne kuma mi zancen shi abin da ya taba gidan rumji ya taba da kwaro kenan dole mu kawo zancen shi a nan wurin to dangance da kuma da cututtuka wanda dai muka yi aiki da sunan wurin sosai su ne za ni kwatanta muku akwai kaman bisa ciwo wanda ake cima fes de petit ruminant shine ake ce shanga to shi kuma eh, ana samun shi bisa kan tumaki da awaki e, wa'annan dabbobin yake kama amma ya yi bugun in kamar ya shigo cikin dabbobin ya yi matsa ma awaki da tumaki su duka suna yi mai awaki sun hishan wahala ta kashe awaki sosai banda wannan kuma ana iya samun ana samun zanzana ciwon zanzana wanda ake ce ma kalavele ta bisa tumaki wannan cututtuka ne wanda kullum muna ganin su bisa eh, abokan aikin wanda ke cikin karkara suna dan rubuto mu ana samun su ana samun ciwon eh, sihe na bisa tumaki da awaki shi ma har shanun ma suna ciwon sihe wannan shi ma ana samun shi sosai bisa cikin karkara cikin bisa dabbobi ana samun ciwon huhu bon ciwon huhu alhamdulillah dangance da kokarin da gwamnati nan ga yi vraiment na rigakai wanda ake di shekara muka tsammani ana yin shekaru ba a same shi ba eh, don kuma kamin har yanzu dai gwamnati yana bayan shi don saboda a samu mu kawo da wannan ciwon kwata-kwata daga cikin kasar eh, Nijar gaba ɗaya da gundumar abin to sai mu dawo kuma bisa kan hayo akwai tandar wanda muka gai sharban bacteria shi ma ciwo ne wanda aka samu sosai cikin eh, karkarar da kwaro kuma akwai mahalbi ciwon mahalbi shi ma ana samun shi cikin gundumar da kwaro don ko a takaice a gaggauce wa'annan cututtukan su ne mahi duka in abokan aikin suka yi raskwana in muka diba cikin eh, eh, abin ga lissafinmu da muke na cikin wata ko na shekara wa'annan cututtukan su ne muka yi fuskanta. Uhm, uhm, uhm. to madalla mun sake dawowa ku isa musa ta tazar likitan dabbobi sannan kuma ma'aikaci a ma'aikatar da ke kula da kiwo ta nan da kwaro idan muka koma a bangaren naku cewa da ma'azu marafa ku makyayi ne shin kun san da wannan cututtukan da suke damun dabbobi a nan da kwaro To lalle waɗannan cututtuka da dattar ya faɗi su suka yi damuwa don ciwo akwai na ƙananan bisa shelosul ake ce mai mu gari mu makiyaya bugau. Ina tsammanin cuta ce wadda in ta shigo sai ta biɗi makiyaya ta yi daga shi sai sanda. Gaba ɗaya take shahi dabbobi. Nan in lokaci ga kursoli in ka ga moto duk da ka ga, ana ɗauke da su ana kawa yankaki. wani kala yanka hai amma ya bar yanka shekara Allah wai ba a'a a ba da wani ɗan lokaci da inda kursul ya kama shi ne eh to ciwon suhe ana yi lalle har yanzu bai hita dabbobi ba zawo na ƙananan bisashe shi ma har yanzu ba a cimma abun ganshi ba abun da aka cimma cikin magunguna shi ma tun elivaji tana yi ciwon zagau elivaji ba ta aiki ne yanzu tana yi mhm. amma waje a ta wurin hude eh. iri wannan da suka taya su kwana nan a tara yanzu 'yan kasuwa ne ke ba su ke yi ba ga su ai zamne 'yan kasuwa ne masu zaman kansu su ke tahiya to ai su a zamani suke wa'anga ma'aikatar elevage ma'aikatar kiwo zamani suke sabar da ku shin idan irin wannan ciwon ya bullo cikin dabbobin ku kuna tuntuɓar su ba su yi ba ko ko yaya ne kuke yi a yan tuntuɓe su zuwa su kai in aka zo aka tuttuɓe su zuwa su kai to yanzu waɗansu makiyaya ma sun manta da su waɗancan 'yan kasuwa da suka gani su ne suke kira akwai su kowane ƙauye mun sake dawowa kan ko wato ma'azu marafa e malam rufa'i amadu sarkin rafi ku ne wakilin kungiyar aren wadda take a nan da koro kasancewar wannan cututtukan na dabbobi cututtuka ne wanda ake ɗauka daga dabbobi kuma wato zuwa ɗan adam shin a naku bangare kamar a wani mataki ne kuke ganin wannan cututtukan a da kwaro munan da kwaro dai matakin da muka ɗauka guda ne da waɗannan ciwuka sun sha muna kai ga makiyayanmu in sun ka zo sun ka faɗa muna elebaji muka daka da gudu mu faɗa mata in muka faɗa mu elebaji da sahe ba su kai mareci sai sun tahi sai sun zo sun gano rishin lahiyar nan da muka waɗe daɗa abin da suka yi su sun ka sani mu ba san abin da suka wa dabbobi ba amma mun san suna yi musu aiki sosai hudi suna tsaye game da su wanda aka dura ma dabbobi ƙanana a ɗura musu waɗanda aka ɗura manya kuma a ɗura musu su ɗaya muka karda amma alluran da suka yi su ɗaya sun san maganin da suke yi mu iyaka ciwon da ya bayyana ga bisashe shi na makiya ka gaya muna mu ko mu faɗa musu to nan inda muka faɗa musu ko ba su tsaya sai sun gano ma idanunsu yakin su komo abin da ya kamata su yi duka so sun ka sani. yanzu kamar a cewar uh, wato ma'azu marafa makyaya wanda suke a cikin ƙauyuka sun yi ba da ƙarfi ga 'yan kasuwa. Kamar shin ku ya ne hudu ku take tsakanin ku da makyayan waɗanda suke gabaki ɗaya a cikin gunduma ta da Ka san su makyaya abin da muke da su da su da su duk sai mun sani. tunda ko mai rishin lahiya bai zo ya gaya muna ba wasu so zo su gaya muna saboda kunnuwan mu dun na can gare su idanunmu na can gare su dare da rana su ɗaya muke fake da su makiyaya abin da sun ka faɗa mana duk wanda an matsala ce sai mun ruga da gudu mu ko mu faɗo ma ilibaji in mun ka faɗa ma ilibaji ita ko ba tsaya za ta yi ba sai ta zo ta gano kenan mun mun ƙare namu aiki to yanzu ciwo ko wanda ka ji ya yi matsa ma makiyaya duk yawancin shi duka dai bugauna losul in korsoli ya yi an ka fara cin ɗanyen haki to ya yi matsa ma makiyaya kuma bai kashi sai mai kiba bai kama ramamme kuma in ya kama munti biyu zuwa uku ya isa bisa ta mutu sai ka ji bisa ce na, na tari ke ana kewaya da ta kewaya ɗaya biyu uku sai ta faɗi in ba a yi gauga kawo yuka ba sai ta yi masai to madalla mun sake dawowa kan ku rufa'i amadu eh ma'azu marafa me hulɗa ku ya ne kuke ta hulɗa ku tsakanin ku da ƙungiya ta makiyayan aren to nan muka ta eh, waye musu kai muke taya mu shige su mu kiranyo su mu kwatanta musu da nan muke waye musu kai na cewa in dabbobin ku ba su da lahiya ku zanka tahiya kuna nemo likitoci suna muku magani to in suka ta yi waɗansu makiya ba su zowa elibashi kunda akwai waɗanda suka ga suna hude can duk mai hude sun ɗauka elibashi ne sai su waɗance ni ya waɗanda nike miki 'yan kasuwa ne in suka zo su musu hude 'yan kasuwa ko dabbar da ake kwalbar da ake ma eh, dabba ɗari ya ga daman shi ma dabba ɗari da hamsin mm. shi riba ya kafi baya da inganci kenan baya da inganci to waɗansu ba su waye na cewa su iso su ga doktor su taso ma elevaji haika sai su kira waɗancan kin ji abun da ya sa rashin lahiya ma wani bai hita ga ƙasa ba. To madalla. Mun dawo kan kuma ma'azu marafa. Isa Musa Tazara baya da cewa kuna wakiltar ma'aikatar wato kiwo ta nan gundumar da ƙoro ku likitan dabbobi ne. Shin wannan cutukan da ake ɗauka daga dabbobi aka ce suna da illa ga ɗan adam. Wace irin illoli ne suke iya haddasawa dalla-dalla? To, eh, kamar yadda muka kwatanta ɗazu, eh, watakila akwai wani ciwo wanda shi eh, marafa ya zance shi ne ni na ce matandar shi kuma ya gai da hausa bugau eh. ga hulanci kuma kace to loso to shi wannan ma abu ne wanda lalle in aka ana cin naman shi ana aiki da eh, dabba da ta mutu da wannan gaskiya da aka yanka bisa kan wannan ciwon yana kawo illa ga dan adam e, dan saboda yadda ka gani dabba kamar yadda tsoho ya kwatanta ɗazu dabba mahi yawanci sai tumkiya mai mai take kama tana tsaye kawai sai kaga ta ta, ta zabur ta hwaɗi shikenan sai dai zancen yanka ko kuma ta yi masa don irin wannan ciwon shine muke cewa sharban don bugau ko kuma tandar gabuzanci don ka wannan vraiment yana kawo illa ga ya aka ce aka yi unhwani da wannan irin wannan dabbobi duk da yake muna ta waye mutane kai da a daina aiki da irin wannan naman da dabba da ta mutu bisa kan wannan ciwo amma to mutane kasan al'ada sai a hankali eh, duk suna cewa kawai su sun saba ci ba su abin game amma eh kaman inda na hito daga Cinta da mun taba samun wannan matsala bisa mutane da suka ci wannan naman sai da muka je tare da likitoci aka ɗauki matakai aka ɗan eh, taɓo su tunda yana hiddo mutane kuraje haka e, kuma za ka gani kaman kasala ta kama mutum sosai akwai masasara mai ƙarfi da sauransu to ka gani kenan yana kawo illa sosai ga, ga ɗan adam banda mana asarar da take jama makiyayi shi kanshi don ka kamar ciwon tari kuma wannan kun san nama ne mahiwanci aka ci shi shi ma kai birma dabba da ta mutu da ko kuma aka yanka da tana da ciwon tari ita ma wannan akwai lalle abin gan mutum ya kamu da wannan cutar ta tari wanda kuka sani don ka eh, zancen wannan eh, mura tsuntsaye wannan kuma kowa sani duniya yanzu ko ina zancen ta ake yi balle 'yan kwanakan nan inda aka ce duka kasashen ma da ke kewa da mu da mu muna fuskantar ta kuma an san matsalolin da ke gare ta ita ma kamar yadda ku gani eh, in tsuntsayen suka kamu haka shi ma mutum in ya kamu yake dan eh, wanda ya ci nama ko kuma ya taba dabbar da ba ta lahe tunda ba sai an ci nama ma ba ko hulɗa kuka yi da dabbar da ba ta lahiya ita kanta kana iya kamuwa da ita wannan to yanzu kaman idan yanzu ka ce in aka ci naman wasu suna yin wasu kuraje wasu suna yin tari da sauransu in irin wannan abun ya kasance ga dan adam menene matakan da ya kamata a dauka matakin da ya kamata a dauka kamar irin wannan ciwon shi da ya samu kamata a ce in dabba ta hwaɗe ta mutu kamata a ce mutum ya dabar ya samu kaman kariya tunda yanzu ba a yi cikin karkara ka samu gan kasa kamar irin wannan ledodin ma in ka samu ka ɗarma ga hannunka haka mai na sai ku je ku yi rayu mai mai zirhi ku sa ciyawa daga ƙasa in kuka sa ciyawa daga ƙasa sai ku jeho dabba kuma sai ku kawo kuma hakukuwa sosai sai ku sa sai ku kone ta sai ta kone da kyau kuma sai ku kawo eh, a mai da ƙasa a mai nan ma kun ba za a yi shi inda kirkoi makiyaya ba tunda kamar yadda ɗazu tsoho ya kutamta suka ce sai in damana ta zo za su cincan wannan tunda su kamar bakteri kwayoyin cutar nasu suna da wani hikima da Allah ya basu wanda da sun ga yanayin wanda bai musu sai su koma su koma cikin kwansu sai su yi kwancinsu su mm. to da yanayi ya samu wanda yake musu kamar wannan lema wanda suke cewa ta farko da cewa sun sabka kuma ita ma sai ta bullo tare da wannan sai ka ga kenan shine ake yawanci makiyaya sai ka gani mu muna ce kamar zone modi muke ce mata kamar duk inda aka iri wannan mace mace to in shekara ta dawo in makiyaya ba su kiyaye ba suka gusa daga wannan wurin insha Allah za su zai faruwa wannan abu kenan dangance da haka ake son a ɗauki matakai na a tabbatar da ita wannan dabba da ta mutu da wannan abin da jininta da kominta an samu an kwashe an sa cikin wani ramin an kone da kyau kuma sannan a mai da are kuma ba ya zamanto ba cikin makiyayan za a yi shi ba tun da in ba a kone shi da kyau ba yana iya kamar da damana ta sauka kuma kwayoyin ba su da mutuwa ba sai su hito shi kuma wannan kamar yadda na ce ciwon tari a bayyane haka baka iya gane shi ba kamar tandar bane wanda da an dabba ta tabu ana iya suna iya makiya suna iya gane me wannan kana iya dabba tana iya rayuwa da shi sai yi da aka je an yanka mayanka za a sani da dangace wajen dibin nama za a dagowa da kiya wannan tana da tana da tana da wannan matsala to kun ji a takaice yanda abin yake ciki to yanzu kaman shi mutunan da ya ci wannan naman kuma har ya samu da wannan alamomin a nan gurin shi menene abin yi a gare shi to kun san kamar yadda muka kwatanta muku eh, daga tare da eh, oms an sa wata kungiya wadda ake ta ana aiki eh, kahwada da kahwada da wanda suke kula da kiwo na dabbobi da wanda suke kula da lahiyar mutane da wanda suke kula da yanayi kamar environment kenan irin wannan abubukan wannan matsalolin da sun samu wa'annan service gaba daya ake gamuwa a zamana akwai kwamiti wanda muke aiki tare da su wanda za a kowa sai fannin da ya shahe shi mu in dabbobi ne fannin dabbobi ga matakan da ya kamata mu ɗauka mutane kuma likitoci ga matakan da ya kamata su ɗauka dangance da wannan kiwon tunda su suka karanci wannan nasu sannan kuma yanayi su 'yan environment kuma a su tabbatar da yanayin da inda ciwon ya bayyana an tsabbace shi kuma wani wata dabba ba za ta sake zawa ta zo ba kenan shine suke cewa wani alfi wannan kenan da irin wannan matsalolin sun samu a gaugauce ake kira wannan kwamitan kowa ya zo ya zama ya ɗauki nauyin abin da ya shahi nashi fanni. to kamar ni tambaye tawa ga ɗan adam kin da ya ci naman dabba irin wanga abun ya bayyana a jikin shi kamar a nan mine ne kamata a yi shi ga ɗan adam ba ma ga dabbobin ba. iya eh, shi ne nake kwatanta muku ba zan shiga ba fannin likita amma su suna da matakan da ya kamata su ɗauka tunda ah. yana danganci kuma da yanda in mutumin bai ɓoye ciwon ba mm. tunda mahi yawanci mutanen karkara sai a zamana ana ta na gargajiya da sauransu ba a ma kawo da gauga kai ke wannan naman da muka ci na bugau ina shine kawo wannan a'a sai in an ga mutum ɗaya biyu uku sun kamu sai a ce kai duk yawanci mutanen da suka ci naman nan suke da wannan sannan ne za a zaburo a gai to ka gani a dangance da wani dangance da degree in yanayin yadda ciwon ya tafi su likitoci za su sanin wani irin magani ne kamata su me sai ke sur na san da ana kamar yadda na ce mun yi samun shi a can tabaradin kuma wa'anda suke da sauran kwanakai vraiment da aka yi magani kuma abin yayi yi eh, to madalla hmm. mun sake dawowa wato a bangaren naku malam isa musa eh, rufa'i amadu sarkin rahim wasu makyaya suna zaune ne tare da dabbobinsu ka iske wurin da ake ga wurare ga gidajen makiyaya nan kuma ga dabbobi nan suna raye tare da su kuma duk da cewa kun ji an ce akwai cututtuka waɗanda daga dabba ne dan adam yake fuskantar su shin wani irin jin hankali kuke ma makiyaya a matsayin ku na kungiya a game da zamantakewa su tare da dabbobi to mu jan hankalin da muke yi musu irin wannan rishin in ta samu bisa in ta faɗi muna ce musu kar a ci kar a ci a zabura a zo a gaya ma elibaji ya zo ya gani abun nan da ya kashe bisan nan a ga ko ne su sun ka san abun da ya kamata su gaya muku kuyi da naman muna jawo hankalin su da haka nan kowane wakaci muna kwatanta musu abu in dai ya zamantano na kumshe ne mu yi a kumshe wanda a cikin cikin bisa har ya riga ta faɗi har kun ka yanka ta to ku zabura ku gaya ma ilibaji kak ku da kak ku ci har elibaji ta zo ta gani ta ba ku da ya kamata ku yi yakin nan ku jan hankalin da muka mutu kenan to kuma a ganin ku kamar makiyaya suna unhani da wannan jan hankalin da kuke musu to wasu na yi wasu ko ba su yi mm. don dan adam ya ani gare shi wasu suna yi ba su cin naman wasu ko suna yi su saida ba su ci su amma suna saida. don saboda sun ji mun ce musu shina sa illa ku da ku gaya min ilibaji in ya ba ku in ne ku ci ku ci in ilibaji ya ba ku in ne ku saida ku saida to wasu na yin haka nan wasu ko ba su yi sam yawancin su ma duk ba su yi su ba su ci ba amma kuma sai sai da ma wani kun ba tare da an gwada ma mutane elevai sun auna sun gina naman yadda yake mm. ba su ci ba sai dai su dauka su tai su kai ga gari a sai da ma masu gari a haka nan kuma ai su suna sa mutane cikin hatsari to ai duk haka nan na yawanci don sun san in sun ka kawo elevai in elevai ta ga ciwo ne business a kai ba a bari su sai ai shi ya sanya ba su faɗi waɗansu ko waɗanda sun san ciwon kansu ba su maci kuma ba su sai da biznewa ab ba su yi sai dai su yadda shi da eh, sai dai su yadda a yanzu ko kun ji kun eh, ji malamin likitan dabbobi isa musa ce idan ba abin ne dabba ba har ma aka mata dogon rami aka kona tana yiwuwa da lokaci damana ya zo kuma cuta kuma ta sake bullowa a nan wurin kuna jan hankalinsu mu kuke kwatanta musu kuna jan hankalinsu ga cewa da wagga lahiya in ta kama bisa har kun ka yadda ta ba ku turbuɗe ba kun kai gina baɗi in haki ya hito mutane ilibadi sun ce muna akwai ƙwarin da ke hitowa ciki har waje kawai rishin lahiya ba ta gusa ba kamar an ƙara ta ma ga dabbobi tunda in sun ji wanda duk ya ci hakin nan zai ɗauka rishin lahiyar muna jan hankalinsu da haka nan to madalla mun eh. sake dawa kanku ma'azu marafa kun ji yadda aka ce ita wannan cuta ta kan zama illa shin kuna aiki da irin shawarwarin da kungiyar makiyayan aran suke baku to ni ina tsammanin a zaman kungiyar ropen na ta yi na tara mutane a nan gulbi rame muka yi muna da muka zo dama dabbobin sun mutu sun bar sun mutu gawaikin nan muka yi ta kwasowa muna sa cikin rami da muka sa cikin rami muka ƙone muka mai da wuta muka mai da ƙasa aka turbuɗe kuma suna na wannan rugga ita mun waye mata kai kundumi mun gaya musu kun da nan duk dabbobi ka tsaya inda muna ya yi nike musu to abun da za ku yi wallahi ku zan ka bin makiyaya in dabba su ta yi wani abu a yi gina a turbuɗe mun gwada musu haka nan kuma mu kuma muna biye da makiya muna gaya musu muna waye musu kai akan haka to yanzu sunan cututtukan da ke ga dabbobi suna iya illanta dan adam kuma ku makiyaya kuna zaune ne tare da dabbobinku a ko'ina kamar nan wani irin mataki kuke ɗauka don ya zamanto cewa zamantakewa ku da dabbobin nan ba ta sa kuka kamu da cututtukan da ke gare su da kan iya shafa ku ba. to madalla to makiyaya muna, muna gaya musu don kin san cewa ita dabba makiyayi lalle na nisantawa da ita mun ba irin wancan nisa ba iska suke kwacewa na lumfashin dabbobi in iska arewa yi in kika zo sai mu ce su zan kamar da dabbobin su nesa ga ɗakunan su su maida su inda iska bai hito su don saboda baya da za mu ce su yi nisa ga dabbobinsu don zamani ya sake yau ka yi nisa da dabbobi ɓarai na tsaye sai su ɗiba su tai da su sai mu kwatanta mu ji hankalin su to dabbobinku ku ku bar kwace iska inda suka hutai iskan eh, na zo muku ku dan ta su can ga gida haka muke bi muna gaya musu eh to kuma yanzu kuna ganin kamar suna aiki da shawarwarin da kuke ba su to waɗansu kan sun gane mm. waɗansu sun gane mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm, mm. to madalla mun sake dawowa kanka wato ma'azu marafa kahin mu ci gaba za mu dan shakata gaba kaɗan kan mu da mu ci gaba da muhawarar. to madalla masu sauran mu sai mu dawo mu ci gaba wato da muhawarar tamu da take wakana a nan gidan radiyo muryar da koro wato inda muke tattaunawa kan cututtuka da suka shahi wato dabbobi. e, idan muka zo wato a bangaren naka cewa da mallam isa musa tazar malamin likitan dabbobi ne sannan kuma wakili na ma'aikatar da ke kula da cututtukan dabbobi kuma da ke kula da kiwo a nan gundumar ta da koro shin ana iya warkewa kwata-kwata daga ciwon da dabba ta saka ma dan adam to yana dangance da yanayin ciwon tunda cututtuka suna da dama wanda eh, suke ɗauka daga ɗan adam yake iya ɗauka ga dabba kuma ya kamata kuma kuma kuma dan adalci kaɗan ai su ma muta dabbobin suna ɗauka ga ɗan adam don ka shine suke ce ma zono zu kowane ne yana iya shaha mu kowane ne dabba na iya sama mutum eh, mutum kuma na iya sama dabba mhm. mai mahiwanci dai an yi ganin kamar daga dabba zuwa mutane tunda kowane ne yana iya sha mu kowane ne eh kamar yadda na kwatanta muku ɗazu yana dangance da in aka yi gauga sanin dalilin ciwon in ba a rike ciwo ba aka yi ta tattalin shi aka yi ta magani daban ciwo daban sai abu ya yi kamari sannan a ce a kawo likita to mahi yawanci wannan aka wannan kuma gaskiya sai abin da Allah yi amma in abin aka harga da shi kamar ko da aka yi aka samu mutum ɗaya biyu sai mutane suka ɗago da cewa da yawancin wa'annan mutane wanda suka yi hulɗa da dabban ne ko wanda suka yi abin suka naman dabban nan ne su ne suka fara kenan wannan ana iya eh, da wuri a doki matakai na rigakahi ko kuma na maganin wanda ya dace da wannan ciwon wanda za a yi a taɓo a nan mutanen e, eh, tun da kun gani kaman e, wata shekara ma ina iya ina wajen tsibiri an taɓa samu wannan matsalai na cizon karen zangai wannan e. don mutanen kare ne ya shigo ba ko kawai sai shigo su kawai sai ya zo ya ta cizon mutane ya ta cizon dabbobi sai suka ɓoye ciwo ba su zo suka ga elevaji ba su zo su ga likita ba sai da suka ga mutum ɗaya ya mutu biyu ya mutu sannan ne aka zo aka gai to a wani lokacin da sai mu kwatanta muku wajen mutum fiye da hudu ko biyar suka rasu bisa kan wani ciwon wani karnuka to kaga inda an gai da wuri akwai taratama wanda ake wanda kuma da an yi shi insha Allah za a dace akwai eh, likitoci akwai maganonin da suke alluran da ake yi wanda vraiment lalle yana da kuɗi amma kuma ana dacewa to don ka yana dangance da yadda za a gaugazowa a sanar da ko likitocin mutanen ko na dabbobin don a samu eh, matakin san matakin da za a ɗauka tunda wani bi yi ciwon ma daga gani haka yanayi ba a yi abin sai an zo mu kama in muka je muna iya to kaza ne muna iya kaza ne amma abin da ke tabbatar mu da ciwo kaza ne sai mun ɗauki jini da sauransu eh, an yi gwaje-gwaje an yi gwaje-gwaje sa a tabbatar mu gashi gashi to an ba a gai da wuri ba da ja kaga ana iya samun cika sosai bisa wannan abun insha Allah amma aka gai da wuri bari ma da yawancin cutuka ana iya ciwon abun gas tunda ciwon tari dai suna da magani yanzu da sauransu eh, ciwon cizon karan zangai duka yana da magani duka wannan suna da magani kuma mutum ya warke simil babu wata alama mutum sai warke insha Allah da akwai maganoni wanda suka dace da su wannan to madalla mm, to shin waɗannan magunguna kaman kyauta ne ake samun su koko akwai abin da ake badawa to kun san abu iya zamanto ya zamanta kamar irin wannan abu ne wanda ya zamanto na al'umma ne ciwo ne wanda ya shigo alloba ce ta shigo mahiyawanci gwamnati yana ɗaukar nauyin wannan abu je a yi akwai kuma wanda vraiment in ya zamanto mutum ɗaya ne biyu ne wannan kuma dole sai ka je ka biya kuɗin ka abin ga mai in ya shahi al'umma a dole ne shi wannan gwamnati shi yake ɗaukar nauyi abin tunda sai an koma zancen rigakafi da sauransu mai yawanci rigakafi ko kun sani yawanci abin da ke rikoi cutuka da ke rikoi na Nijar dai ko na dabbobin ko na abin ga akwai wanda gwamnati ke ɗaukar su. Mhm. To yanzu kamar a jimilce wacce irin gudunmawa ce gwamnati take kawowa don fuskantar wannan cututtukan? To na farko gwamnati yana ba da ƙari sosai biskan waye kan al'umma kamar yadda 'yan eh, kungiyoyi suka gai su ma suna bakin su masu hannu da shuni suna bakin kokarin su shi ya kawo na kwatanta muku wannan kungiya wanda aka sa wani halfa wanda aka kawo wa'annan ma'aikatan duka su yi aiki tare duka yana dangance da a yi takaitar da irin wannan aluba in ta taso a yi maza a ciwo kanta don na farko dai waye kai ne na farko na biyu akwai rigakafi wa'anda ke akwai wanda gwamnati yake kyauta kuma akwai wa'anda kai makiyayi kai za ka ɗauka nauyin kanka kenan duk shekara akwai kamar su zaga wannan su ah, ciwon su huwa na shanu duka wannan gwamnati yana yin su kyauta ne duk shekara menna abin da ya shahi kamar su bugau wannan wanda suka kwatanta su ciwon suhe na na shanu da kananan bisashe wannan vrema waya shahi mutum ya doke ma'akiyayi shi ke doka nauyin kan shi bisa wannan abu kuma akwai lokutan da ya kamata a ce an yi wannan rigakafi don saboda kan wannan abu ya shigo abin da ya shahi kaman eh, mm, cizon karen zangai wannan shi kanshi shi ma eh, vrema gwamnati yana bakin kokarin shi tunda duk shekara in aka yi wannan akwai shekara da ake eh, cikon shekara wanda ake bukunkuna na biskan wannan ciwon ana rarrabawa cikin jihohi eh, magani wanda za a iya makarnuka kyauta wanda don saboda ko sun ciza ba su ɗauka wannan ba su da wannan eh, zai kare su da wannan ciwon ba zai ɗauki wannan ciwon ba to kuma nan ma nika jin akwai ana dan Eh, ba da magani na, na mutane wanda shi ma ana ɗaukar nauyin shi bisa kan wannan abin ga ina to mai amma duk da wannan ba zai isa ba tunda <laughs> yadda nijar take kalla kuma yadda matsalolin suka yawa ana dai abin ga ana yi daidai gwargwado wanda ya kamata a yi mai mhm. salman matsalar inda take mutanen ne makiyayan ne har yanzu akwai sauran aiki bisa kan wayewa kai mm. dangance da haka ne za ni ƙara kiran 'yan kungiyoyi da ke nan wurin ya kamata su dace su dage biskan waye mutane kai parce que mahi yawanci aka zo aka ce ai forum forum forum forum wannan kadai bai kai kama babban zaman taro da ake wala babban zaman taro wannan ni gani nake yana kawo ba a samu wa'anda abun ya shafa sosai tunda mahi yawanci manyan mutane ne masu garuka masu limamai da sauransu su ne suke zauwa mhm. kun ba kowa ke iya shiga cikin karkara can dajin karkara ya tarra bihilla ce wanda wata rana wata kilishi a shekara ma bai huce zo so uku so hudu kasuwan ma mhm. balle ji san to babban matsalar mu yanzu shine wannan ya kamata a ce su kungiyoyin wannan tare da ma'aikatan elevage a zo a ƙara zamana ai lazari a gani ya ne za a cimma wa'ancan wanda abin ya shafa sosai wa'anda ke kuri-kuriyan nan don saboda su kansu ido waya bisa kan wannan abin bisa kan wannan cututtukan tunda zamani ke fitowa wannan canjin yanayin har bisa kan kiwo ya zo bisa kan hiyar da eh, cututtukan ma ya zo tunda akwai cututtukan da mu saba gani ba da cikin damana ba yanzu sai ka gansu an zo a cikin damana da mun yi ba mu yi tsammani a wannan lokacin eh, ciwon na ya kamata a yi shi amma in muka yi muka je aka gwada aka yi gwada-gwada wani sai a ce wannan ciwon shi ne to kenan yana canjin yanayin ma yana tare kuma da wannan cututtukan. don kamar shi ne nake kwatanta kenan kuma akwai lokacin kowane ciwo yana da lokacin da ya kamata a mai rigakai ya ana so a cin makonin abun a gaba akwai sauran lokaci zan baku iya bayani biskan wa'annan lokatan na, na cututtuka. to madalla isa musa mun gode kwarai da gaske eh ma'azu marafa shin kaji bayanin da isa muna a matsayin shi na jami'i na ma'aikatar kiwo shin kun gamsu da matakan da gwamnati ya dauka a game da yaƙi da wannan cututtukan. to mun gamsu A kan lalle in kawar cuta ta zo kawar mai yawa da yawa ta zo gwamnati na zaburowa ya riga kai to saura ko lalle makiyaya su ka ɗaukan nayin kansu to wurin ɗaukan nayin kansu wayo jiya, muna cikinsu muna ja hankalinsu sai su ta yi waɗanga 'yan kasuwan masu yi ai losul wannan bugau yana da magani rigakahi. mun san da shi mu wanda in aka wa dabba tun da sauran damana ba su zo ba aka mata rigakahi. wallahi losul bai abun ganta eh ta rigai ta samu rigakahin nan to waje rigakahin nan mun tabbata mun ga makiyaya waɗanda mu ka ce ku yi wayayi ne makiyaya su kirai masu zaman kansu 'yan kasuwa su zo su yi musu su zo kuma dabbobin da su kare kenan mu mun tabbatar cewa in dabba na ɗaukar in sise bi ne to wannan ba a mata shi ba kenan an mata rabi shi makiya yana buɗe da baki shi dai ya kirai ai an mai alnurai in mun gaba su ce kai har yanzu mun gaya musu mun ce kai akwai riga su ce kai babu mun yi ta yi bai yi ba mm, alhali ba na kirki ba hali ba a koma ba aka tsaya yadda abun yake aka yi shi Tumadilla. E, eh, Rufai Amadu Sarkin Rahi na kungiyar makiyaya Aren. A yanzu a cikin tsokacin da Isa Musa muna ya ce lalle ana kunawa yadda kai. Amma saƙon bai da isa ba can inda ya kamata. A nan wurin mataki ka ɗauka zai zaman cewa makiyayi hannu ƙuryen ƙuryen daji kun iske shi kun ba shi cikakken bayani. To, wannan yadda doktor ya ce wannan magana ta doktor ita a fara. kuma ita a gaskiya saboda abin da ya sanya mu iyaka wayewa kanmu nan baki-baki waɗancan makiya waɗanda a ƙurya ba mu da moyan ɗin zuwa inda suke saboda nesa ne in mun ka ce za mu zo inda suke mun ƙwari kanmu ba mu ma iyawa daga farkon fari amma inda abin mu zo ne su ma yadda waɗanga sun ka fara ganewa su ma sai su gane da haka nan sai su gane da abin da ake nufi mutum bai san abin ba yana iya shi. su yanzu hakan ga waɗanda a can daji ba su iya gane jirgin lahiya in ta same su su zaburo su taho elevage don ba a kwatanta musu da haka ba sai dai waɗanda ke isko su can yan kasuwa ɗan kasuwa ko mugu ne saboda mu kanmu muna ganin abin da suke yi mun san bai dace ba ba ɗaya da na elevage na ba hudi ma nasu su yi aiki ma ba ɗaya na ba to yanzu wannan kukan naku kun kai shi wurin magabata ganin cewa a sama muku hanyoyin da za ku iske waɗannan mutane haƙuriya da ku babbar ƙungiya ce ta ƙasa ga baki ɗaya. To, ba mu sanar ma babban mu ba na can maraɗi, amma mu nan ga coordination na ƙasa, wallahi ban taɓa kai wannan kukan ba gaba gabata. Na mu nan waɗanda muke tare da su, saboda lattijo bai ƙarya. Eh, iyakar kukan mu mu zo mu gaya mai rivers ga abun da an ka zo an ka faɗa muna. Ga abun da mun ka gani cikin makiya iyakanmu kenan bakin elevage sai ko in mun zo can bas kuma mu faɗa musu eh da su waɗanda suke a can kurye kuma abin da ba mu iya gane shi tunda ba su kira musu gaya muna amma muna faɗa musu muna gaya musu abin da kuka mu nan ƙasa eh. amma elibaji kuma muna gaya mata ita ma abin da kuka mu nan ga ƙasa amma don mu tai wajen prefe ko ko wani wuri mm, mm, ba ni dai ban taɓa zuwa ba e ba kaman zuwa wurin prefe ba kaman ku iske su kansu makiyayan da suke can daji don ya zama cewa su ma kun fahimtar da su tunda bisa ga dukkan alamu ba su da labari wato malam ma'azu ma'arafa ko kuna da labari na cewa ga illolin yawan cututtukan a matsayinku na hulani wanda kuke a can kudi tare da dabbobinku to malama makiyayi yo duk yawanci duka wayayi ne sun sani babu nan inda muke in kika ta can gaba akwai kawanmu kungiyoyi e, na makiyayan cikinsu ha a can kuryar dazuzzukan eh akwai su suna gaya musu abu ne dai da yake miki daga yene din inda ya taso nan bangaren yan kasuwa wani cuta a baya ba a tsayan maye da za a hita an ce rigai kai mun ko mun ga duk inda aka rigai kai duk wanda aka rigai kai ko cuta ce ta dan adam aka mai rigai kai yana in ma ya zo mai zai zo mai da sauki to madalla ina ganin cama dai lokacin da aka ɗibi mana kan wannan muhawarar wato ya zo ƙarshe shin a ganin ku wani shawari ke gare ku menene ya kamata a yi dinga ya zamanto cewa an yaƙi su wani cututtukan da akan iya ɗoka daga dabbobi da kuma inda ɗan adam ke iya saka ma dabbobi e eh, mu soma da ku malam musa tazar wato na ma'aikatar kiwo na gode madam don ka kamar yadda muka kwatanta dai ba za mu gajiya ba wannan waye kan inda shi dai ne za a ƙara ba ƙarfi ko ya zamanto mu ma'aikata ne na elevage da na likita da na environment da su ƙungiyoyin makiyaya da su eh, masu hannu da shuni masu dahwa ma elevage da kiwon lahiyar mutane dole ne sai an ƙara ƙarhota eh, wannan dubarun namu na a isar da sako inda ya kamata sako ya je ga wanda ya dace ya je gare shi tunda in ba wannan aka bi na farko dai dole ne sai mutum ya san ko menene ke jiran shi menene illa wannan abun sannan ne zai tabbatar da ya ɗauki matakin da ya kamata ya dace da ya ɗauka na biyu kuma kira ne muke ga gwamnati da masu hannu da shuni tunda yanzu kamar misali in muka ɗauka kamar akwai an su cututtuka wanda vrema wanda suna da illa sosai kamar yadda suka ce bugau inan da abin ga eh, vrema da su kansu makiyayan tunda in ba dole bane sai ka jiran gwamnati ya zo aka muka fitan da duke ka ce na farko ya kamata a ce da lokaci ya kamar yadda eh, marafai gai goshin damana kahin can waya fara ya kamata a ce mutum ya yi rigakafi na shi wannan mhm. To, menna kamar yadda aka kwatanta menna za mu kuma za mu ɗaukar mataki tunda kamar yadda yake kwatanta za mu bincika mu gani yadda tahiyar da masu likita mai zaman kanshi yake tahiyar da aikin nashi za mu ƙara ƙara danƙwa tunda mu muna da nauyin Eh, mu duba mu gani abin da suke yi in biskan gaskiya ne suke yi ko ba biskan gaskiya ba saboda shine mu muke nan ma'aikatan gwamnati don ba an kawo ba su masu zaman kansu don su zo su yi abin da suka dama ba ne a'a gwamnati na biye da su sau da kafa ya kamata amma yanzu tunda mun ji kukan ana cewa gashi gashi wannan mun ji makiyaya sun kwatanta ga matsalar da suke fuskanta za mu sa ido insha Allahu magani in ana ta da wani aikin biskan wani abu wanda bai nan ga aiki kan daidai kamar yadda suka kwatanta kuma za mu a ɗaukar matakin gwamnati zai ɗaukar matakin da ya dace da shi don saboda in muka yi ratan kai komi an yi ratan komi da komi kenan don dole ne za mu sa ido biskan wannan abu baki abin da zan gai yake. To mun gode sosai Isa Musa Tazza. Eh Malam Rufa'i Amadu Sarkin Rahi, mu shawara ke gare ku kan kawo ƙarshen wannan cututtukan? Ah, shawara da oh. ke gare mu, kamar yadda doktor ya ce, waye kai, duk shi ya yi ƙarfi. a mai da ƙarfi ga waye ma makiyaya kansu su gano da abin da ake faɗa musu su gano da shi shi kaɗai ya kamata a sa ƙari a mai da niyya gare shi. Mm-hmm. Eh. To madalla kuma ku samu wato halin zuwa ƙulle kuna iske makiyaya. Madalla mu isko makiyaya can in muna da mawayan ba zama za mu yi ba yadda za mu yi mu isko su duka muna isko su saboda ko ina akwai kaman mu amma wani wuri ba su kai su ma kaman mu ne Ko kan namu duk ɗaya ne da mu da su e ba ba mu dishi ne yanzu ka gani ga mana muke tahiya bisa tabuka waɗanga kankana muna isko makyaya muna waye musu kanunsu to amma ba mu tayi ga na ƙurya ba ba mu sani ba waɗanda muka faɗa ma suna faɗa ma waɗancan duk ba mu sani ba saboda makiyayi shi haraka ta irin tashi sai shi in ba harshe naka ba ko mi ka ina gaya makiyayi ba za a yi a ganewa ba kuma ba za a yi amincewa ba yanzu ka gani harka ce ta hudin dabbobi in muka zo muka faɗa musu sai mu kawo dubara mu sa musu yadda suka kuma su kama shanun don makiyayi abin da bakin ciki ne duka kamun nan ka da dukiyar kamun nan shi matsala gare su amma mun muna iya ko da wani lokaci ga matakin da muka ɗauka musu mu faɗa musu kuma in sun ka shi kuma haka nan na. To madalla. Eh. To mun gode kwarai da gaske. Eh malam ma'azu marafa a matsayin ku na makiyayi shin kuna da shawara don ya zamanto cewa an kawo ƙarshen wannan cututtukan a nan da koro. an magance su ina da shawara shawara dai na mu ƙara aikinmu ne dai na mu ƙara da mu da masu wani da shi mu tashi tsaye akan mu ƙara wayar da 'yan uwanmu makiyaya bayan shi kuma gwamnati muna kai kuka gare ta ta tsaya ita kanta ta raba makiyaya da 'yan kasuwa in dai ana son a, samu a ciyo kan cututtukan dabbobi to gwamnati ta tashi da kanta ta mai da abun yadda ai akwai eh, likita mutane akwai ta dabbobi ta mutane ai mun ga akwai kilinik kasuwa ce suna zanne sai mai rashin lahiya ya iske su can su yi mai wanda ya tai ga gwamnati gwamnati ka yi mai to a mai da abun haka nan a bari maki ya ta iske wancan dan kasuwa in shi ya kai kai nai ya zo ya mishi abun ga duk abin da gwamnati ka bada ya gwamnati ta tashi ta ba elibaji elibaji su shiga makiyaya da kansu to madalla mun gode mun gode sosai ma'azu marafa to madalla a nan dai muka zo ƙarshen muhawara kamar yadda kuka ji daga bakin bakin namu shi aka ce dai rigakafi ya yi magani kenan idan ana so a kawo ƙarshen wannan matsalolin musamman ma wannan cututtuka da ake ɗauka daga dabbobi da kuma wanda ake ɗauka daga ɗan adam zuwa ga dabbobi ya kamata gwamnati ya tsaya tsayin daka tunda abin da muka fahimta cewa su makiyan da suke cin kurya suke cin ƙauyuka ba su da cikakkun bayanai kenan a nan wurin abun yi shine a ba ƙungiyoyin makiyaya shi kan shi gwamnati ya sa wato hali ga ma'aikatan na ma'aikatar kiwo domin su isa haƙuriyar daji su iske makiyayan su isar musu sakonnin na wayar da kai ta haka nan kaɗai ne za a iya shawo kan wannan matsalolin nuna cututtukan da ake ɗauka daga dabbobi a madadin wato bakin namu cewa da malam isa musa tazzar wakili na ma'aikatar da ke kula da kiwo a gundumar da kwaro da kuma malam rufa'i amadu sarkin rahi shi kuma na kungiyar makiyaya a ren a reshen da kwaro sannan kuma da ma'azu marafa makiyayi ne wanda yake a nan da baro ni hawa usman nake mana fatan alheri sai wani lokaci insha allahu ku sare mu tare da ban hannun sai isaka sai anjima.